Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana a wannan daren na ranar Laraba 18 ga watan Yulin shekarar 2018 kan mitoci da suka hada da 19.25 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kuma sun kasar Ghana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba ya kuma makiri ne tare da hafsat maina muhammad za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci kamar yadda muka sanar yau za mu zo mu ji ra'ayoyinku ne a kan wannan rana ta yau da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin tunawa da nelson mandela gwarzon dan fafutukar yakin wariyar launin fata tambaya da ita ce menene ya fi burge ku a kan rayuwar wannan gwarzon dan fafutukar to kullum lambar mu shi wato kamar kullum lambar mu su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a ƙara alamar tarawa da ɗaya sai a jiro lambobin muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga ƙasar ghana amma duk sai kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wani. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake fitowa yana kare kansa da kuma ganawarsa da shugaban Rasha Vladimir Putin kwana ɗaya bayan da ya sauya maganarsa na amincewa da ƙin yardar da Putin ya yi cewa ƙasarsa ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka na 2016. A safiyar yau Laraba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa manyan jami'an binciken leƙen asiri na duka ɓangarorin magoya baya da masu adawa sun ji daɗin bayanin da na gabatar a lokacin taron manema labarai a Helsinki. Ni da Putin mun tattauna kan abubuwa da dama masu muhimmanci a ganawar ta farko mun samu jutuwa wanda ya damu 'yan bakin ciki da ke son ganin manyan fada manyan sakamako na nan tafi sakon trump sakon da Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter ya biyo ne bayan da ya amsa cewa ya amince da matsayin da hukumomin leƙen asiri suka bada na cewa Rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasa na 2016. Trump ya gaya wa manema labarai cewa shi ma ya amince da cewa Rasha ta yi shishigi a zaben shugaban ƙasa na 2016, amma ya ƙara da cewa ta yiwu akwai wasu mutanen da su ma suka taka rawa wajen yin katsalandan ɗin. To a halin yanzu kuma a yau talata ne mahukuntan gwamnatin tarayyar Amurka suka fara tuhumar wata mata 'yar Rasha a kan aikata laifin yi wa Amurka zagon ƙasa da kuma laifin yin aiki a matsayin jami'ar gwamnati wata ƙasa. Uh, da ke da alaƙa da kitsa yin shishigi a siyasar amurka a zaben shugaban ƙasa da aka yi a shekarar 2016 an kama maria butina wata mai kare hakkokin mallakar bindiga da ke da alakar kud da kud da kungiyar wato da kungiyar kare muradan mallakar bindiga ta ƙasa ranar lahadi akan zargin cewa wata 'yar ƙasa mara rijista na aiki a amurka ba tare da ta sanar da hukumomin shari'ar ƙasar ba kamar yadda doka ta tanada. ana zargin burtina 'yar shekaru 29 da haihuwa da yin aiki a sirrance da masu fada a ji a amurka da kuma kutsawa cikin harkokin kungiyoyin siyasar amurka kamar nra da zummar cimma muradan rasha a amurka a cewar sanarwar tuhumar butina ta yi wasu ayyuka bisa ga umarnin wasu manyan jami'an gwamnatin rasha sai dai sanarwar bata bayyana sunayen jami'an na rasha da take yi wa aiki ba. mako guda bayan da aka ceto su daga wani kogo da suka makale a cikinsa yanzu haka matasan 'yan kwallon kafar nan na kasar thailand da kocinsu suna kan hanyar su na komawa gidajensu don sake haɗewa da iyalansu an sallami tawagar 'yan kwallon kafa daga wata asibiti da ke arewacin garin chiren inda daga nan ne za a kai su wani waje inda za su yi wasu ta farko a bayyana jama'a tun da aka ceto su tawagar za su amsa tambayoyin manema labarai labarai a hirar da aka shirya za su yi da manema labaran har tsawon minti 45 wanda za a nuna a kafofin yada labarai a kasar jami'an sun ce samarin da shekarunsu na haihuwa suka kama daga sha 11 zuwa shida da mai horas wasu a duk na cikin ƙoshin lafiya amma likitoci na da damuwar cewa mai yiwuwa ne yaron kan iya fuskantar matsalar shiga rudani nan gaba idan suka tuna abin da ya same su. To labarin duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu haka an tabbatar da mutuwar mutane uku bayan da wani dogon gini mai hawa shida da ake ginawa ya rushe cikin wasu gidaje a wata unguwa da ke new delhi babban birnin kasar india yau laraba ma'aikatan gaggawa fiye da ɗari ke ta haƙar cikin ginin da ya ruso da injina iri-iri don neman waɗanda suka makale ƙarƙashin ƙasar shugaban hukumar kashe gobara na yankin arun kumar singh ya ce aƙalla ma'aikata sha biyu ne ke cikin ginin lokacin da ya rushe kuma akwai tabbacin cewa suna makale a ƙarƙashin ƙasa rushewar ginin ya auku ne a jiya talata a yankin greater noida da ke gabas da babban birnin india wanda mafi mazaunan yankin talakawa ne A yau Talata a karo na farko a cikin shekaru ashirin jirgin saman fasinja na farko daga kasar Ethiopia ya sauka babban birnin Eritrea abin da ke nuni da cewa dangantaka tsakanin kasashen biyu da ke yaƙi a baya ta dawo yadda take a can da. Kamfanonin jiragen saman kasar Habasha sun sanya hoton babban jirgin kamfanin Dreamliner mai lamba bakwai takwas bakwai a lokacin da yake tashi zuwa birnin Asmara daga Addis Ababa inda suka rubuta yanzu tsuntsun zaman lafiya watan yanzu tsuntsun zaman lafiya ya tashi zuwa asmara fasinjojin da ke cikin jirgin sun hada da tsohon prime ministan kasar habasha hel mariam dislanga wanda ya jagoranci mahaifan watan matafiyan a yayin da suka fito daga cikin jirgin suna tafiya kan wata jar, uh, darduma da aka shimfiɗa jardar duma da aka shimfiɗa a tashar jiragen sama ta asmara a cewar wani wakilin muryar amurka da ke tashar a yayin da jirgin ya sauka Hafsat ne Muhammad kenan ta karanto labaran duniya daga nan Washington DC. To madalla kafin mu baku daman ku bayyana ra'ayoyinku akan darasi da za a iya koya a rayuwar Nelson Mandela. Bari mu fara da ci gaban da aka samu a yunkurin kakkaɓe 'yan ƙungiyar Boko Haram. Wakilinmu Haruna Dauda biyu ya shirya ya yi hira da shugaban reshen rundunar 'yan sandan Najeriya wacce ta sanar da wannan nasarar da aka samu. Suna na DCP Abba ne, ina nake Hedi Nigerian Police Intelligence Response Team. kuma igp ibrahim idris da ya turo mu zuwa nan kasan borno don abubuwan da ke faruwa na suicide bombing da yake ta faruwa na ta kashe innocent mutane kuma ga cibo girls din nan an yi kidnapping nasu shekara da shekaru ba abin da ba kama mutane nan ba to shi yasa igp ya ce mu shigo mu yi aiki mu tabbatar cewa mun samo solution to wayan abubuwan da yake kasa to shi yasa muka shigo muna ta monitoring wannan abubuwan ya fi shekara mun yi gadarin intelligence seriously a kansu mun yi mu na mun yi planning operation namu yadda ya kamata kafin muka shigo Allah ya sa muna shigowa a cikin kwana uku mun kama mutane ya kai ashirin so kuma a cikin sati biyu da na baya kuma muka sake kama saura kuma kamar da muka yi bayani ashirin da biyu da muka nuna nan ba su ne kawai ba muke da su muna da su da yawa amma sauran ba mu gama bincike a kansu ba shi yasa ba mu cire su ba ko aka mana karin haske game da waɗannan mutane da aka kame su suna da alaka da satarar matan ɗaliban nan na garin Chibok eh haka kamar yadda mutane da kuka gani 22 nan a cikin su mutane takwas a cikin su they part of mutane da suka je suka yi kidnappi mata na Chibok girls din nan kuma duk sun faɗa a interview nasu da kuka tambaye su yanzu so kuma har yanzu muna kan neman sauran kuma har daga suka yi na Chibok girls din kuma sauran sun koma gari sun zo sun ci gaba da magana suicide bombing din nan dukkan su 22 da kuke gani nan they are part of this suicide bombing da suka yake faruwa cikin gari kuma bayan haka sun yi operations da yawa na chibok Girls na Bama na Goza na Mubi da wayansu attacks da yawa da aka yi na ambush against security agents na Nigeria kuma duk sun yi mana bayani abubuwan da suka yi kuma sun ba mu informations da yawa wanda zai taimake mu ta wajen investigate. kaga mutanen na suna zama a cikin jama'a kamar yanzu ba Adam ba Adam shine commander na 'yan suicide bombing gabaki daya na Borno amma yana zama a cikin jama'a dukkan 'yan bombin da ake kawowa duka shi yake ɗaukowa shi yake kawowa gidan shi yake ajiye su ya cire guda biyu ya kai su waje post office ya kai su bagarot ya kai su bulukutu su je su yi bombin gobe bayan kwana uku hudu ya sake ɗauka guda biyu guda uku ya kai su su je su yi bombin idan har ya gama da su shi ya sake waya a turo mishi sora idan a turo mishi zai je je ya ɗauke su ya kawo su haka kuma yana zama a cikin jama'a ba wanda ya san cewa shi boko haram ne kuma a cikin su da kuke gani ashirin da wani abu din sun kai guda goma da muka kama a cikin gari wanda suna zama da jama'a so dan Allah jama'a su sa ido duk wani wanda suka gani yana wani su da ba a gane ba a gaya ma security agent. To madalla a gaida Haruna Dauda biyu. To sai kuma batun ranar Mandela ga rahoton da wakilinmu baban gidan Jibrin ya haɗa mana. Nelson Mandela Shi ne shugaban kasan afirka ta kudu na farko wanda ya zama shugaban kasan afirka ta kudu bayan ya shafe shekara 27 yana gidan jarun akan gwagwarmaya da ya yi domin kawo karshen wariyar launin fata a kasan afirka ta kudu bayan kawo karshen ware launin fata ne aka yi zaɓe na farko wanda ya shame dukkan mutanen kasan a dalilin haka aka zaɓi nelson mandela ya zama shugaban kasan afirka ta kudu na farko a 1994 yaho ya zama shugaban kasa ina ɗan shekara saba'in da bakwai ya sauka a shugaban ƙasar afirka ta kudu yana ɗan shekara tamanin da biyu gudunmawar da ya bayar musamman jajircewansa da kuma kyawun manufofinsa na kawo launin fata a kasar afirka ta kudu ya sa majalisar ɗinkin duniya ta karrama shi ta kuma mai da ranar haifarsa eh, cewa rana ce da za a yi ga tunawa da wannan rana a dukkan faɗin duniyan nan ba wai taro ne za a yi domin tuna da ranar haihuwar Nelson Mandela ba kadai a'a rana ce da ake zama a tattauna a ga kyawun manufofi da musamman kudurinsa eh, da kuma manufansa na zama lafiya da kawo zama lafiya a kasashen Afirka duniya baki daya ya an haɓaka kashi ya an ɗauka kashi da sauransu. Shi dai Nelson Mandela kama daga rayuwarsa zuwa mulkinsa da kuma bayan rasuwarsa jama'a da dama na ci gaba da tofa albarkacin bakunansu musamman ma dai yabawa da halayyarsa na kwarai tare da neman sauran shugabannin afirka su koyi da halayensa wajen adalci a kan al'ummarsa ga dai abin da wasu 'yan najeriya ke cewa game da halayen marigayi nelson mandela abin da zan ce a mutum ne wanda ke gurdo a bakar fata baki daya na afirka afirka baki daya kai da duniya ma baki daya ina masa ina fata bakar fata duk inda take musamman munan najeriya su koyi ga irin nashi lokacin da ya fito daga daga suka rufe shi akan neman 'yancin yan eh, bakar fata ya shekara ashirin da bakwai da ya fito aka zaɓe shi ya shiga gwamnati kaga shekara hudu sai ce ya aje aka ce masa ya ci gaba ya ce a gashi har yanzu muna kaunarsa amma sai ce ya aje daga shekara hudu nan ya isa har yanzu duka inda bakar fata take muna kaunarsa game da mandela bai da wanda za a kwatanta da shi a nawa sanin a nawa guntun rayuwar da nake da shi don saboda mutumi ne wanda yake ba wanda za ka iya kwatanta ka cewa ne ya yi kaman shi kuma armin alherin da ya ma kasan shi ni ma ina fata a nan najeriya mu samu wani ya yi kwatancen haka mu ma nan a yabe mu kamar don saboda yabon wannan bawan allah ana yabon kasan mu ma mu samu haka a najeriya muna fatan haka insha allah say thank you and thank you again babangida jibrin murai amurka daga lagos Osisi geleli afu. to madalla allah ji kan marigayi nelson mandela baban gida jibrin kuma muna maka godiya da wannan rahoto da ka shirya mana kafin ku kintsa kada wato kada ku sha'afa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu ku karfe 4 ne da minti arba'in da uku a nan washington kafin mu ba ku dama ko kuma ku kintsa sai a shakata da wannan faifan da yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa obannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da ta ba baba ne ni nan ban da sana'a baba ne hannu sauka da bindiga baba ne na yi kwace da sata baba ne yau na shagiya da taba baba ne gani nan ban da sana'a baba ne hannu sauka da bindiga baba ne na yi kwace da sata baba ne Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kira daga Yobe, wani ne a Yobe? gaina daga Fammina Jajere. To Malam ba muna saurin ka. Yawwa ra'ayina dai akan maudu da kuka dauka kan rayuwar Mandela. Gaskiya ƙasashen Afirka da sun yi gaba wanda ya adalci amma mata ne. mun rasa malam baba daga yobe bari mu je gombe wane ne ke gombe yawa mustapha da injiniya mustapha daga gombe kalcin gwalkal Gombe. to malam mustapha muna saurin ka to alhamdulillah gaskiya wannan bawan allah ya jajirce ya yi kokari a kasansa da kuma afirka gaba daya to abin da nake kira a kai shine shugabanninmu na afirka ya kamata su yi koyi da wannan bawan allah to mun gode kurai da gaske yawa to bari mu je jihar katsina wane ne a katsina Hello, assalamu alaikum. Yawa. Barka da kokari barka da wannan lokaci. Yawa muna sauraren ka kuma duniya na sauraren ka. Alhamdulillahi mai magana dai a Alhaji Lawal Karobi da ke tsangama karamar hukumar Danja a nan jihar Kaduna a Najeriya. To Malam Lawan muna jin ka. Kuma na ji na ji maulu'in kuna magana akan ainihin Hello? Na'am, ci gaba ana sauraren ka. alallawan na ji mu to da alamar layin alallawan ya tsinke bari mu je jihar kebbi wane ne a kebbi eh, baba yakubu makeri kana magana da na asaba mai fata ya wuri mm, to to to to ma da asabe bismillah duniya na saurinka. to gaskiya abinda za mu tuna shugaban Nelson Mandela shine shugaba ne mai adalci wanda ya yi gwagwarmaya domin ya kwatan ma bakaken fata yancin su da turawa na mulkin mallaka na wancan lokacin suka danne wanda kuma ya yi adalci babu cin hanci da rashawa babu satan dukiyar talakawa wannan ya ja mashi farin jini a kasashe na duniya gaba ɗaya ba ma kasa wani afirka ba ina fata shugabana na najeriya shi ma insha allahu zai samu wannan matsayi domin mutum ne mai gaskiya da rikon amana ba satan dukiyar talakawa ba azurta kai da dukiyar kasa da fata za ku tashi lafiya. To mun gode ma sabi bari mu je Kaduna wane ne a Kaduna? Ba zai ku kyari barka da yammaci. Yawwa Alai Murtala. Sunana Murtala ina kiran ku da garar gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To duniya na sararin ka Murtala. Wannan gaskiya ne ba ga ku kyari to wannan mutum ne wanda ya kamata a ce 'yan Afirka sun yi koyi da rayuwar shi duba da mutum yanzu zai yi wuya a afirka ba za a ce babu duka ba amma za su wuyan samu a ce mutum ya yadda ya ba da rayuwar shi da yancin kasan shi da yancin al'ummar shi a ce wajen shekara fiye da ashirin yana daure bai san ko zai mutu ba ma a cikin gidan yaran nan amma yadda haka hmm. ya fito kuma Allah mai sakayya na alkhairi to ya cancanci yabo gaskiya kuma muna kiran kowa ya koyi da shi amma matsalan kasan shi kaɗai ne zan ce kawai abin da ake kira albasa ba ta ruwa ba al'ummar ƙasan kaga duk da cewa ƙoƙarin da yake amma su kuma suna ƙara kin afirka sai su ta ta rike suna kashe yan uwansu yan afirka to muna jan kunnan su su sani can da suka sami yancin kai fa nijar ghana ka ina da duk mun haɗa hannu an ba su yancin kai muna su ya kamata su kiyaye mana rayukan mu ma yanda muke bakake kamar da suke bakake da fatan za ku tashi lafiya yawa to ba murtala bari mu je jihar kano wane ne a kano Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amma alaikum salam. Baba ya ku makeri barka da dare. Yawa. sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa. Ok to muna sararin ka duniya na jin ka. To alhamdulillah ka Hausa sun ce kowa ya bar gida gida ya bar shi. Gaskiya ne haka. To alhamdulillah idan muka ɗauki rayuwar bawan Allah nan ita Nelson Mandela mhm. to gaskiya al'amari ne wanda yake ya kamata shugabanninmu na Afirka su koyi. Saboda kaga fa shi ya riga an fito da shi bayan ya fito din kuma al'umma ƙasa suka zaɓi sai ya yi wannan mulki ya zo ya hau kan mulki kuma daga baya mutane suka kokarin ma ya zarce shi da kanshi ya ce ba zai zarce ba. Hmm. To kaga wanda shugaban ƙasa ne Afirka zai sami irin wannan dama da goyon baya ɗari bisa ɗari a ce ya ce ba zai yi ba kaga wannan wani abu ne na halin gaskiya mai haka. muna hmm. fatan kamar yadda wannan al'amari ya kasance da wannan shugaban kasa na South Africa Nelson Mandela to gaskiya kamata a yi koyi da irin wannan halayya irin nashi. Ashe da muka fatan alkhairi kai kanka Allah ya kara maka lafiya Allah ya musa ga ruwa tashi lafiya. Yawwa to bar mu je jihar Adamawa waye a Adamawa? Akwai malam na Adamawa? to to to to to to jama'a abinda muke yau maudu'in mu shine wato ranar da ake tunawa ko kuma majalisar ɗinkin duniya ta keɓe don tuna irin rawan gani da Nelson Mandela ya taka ranar 18 ga watan Yuli don haka menene abin da ko kuma darasin da za a koya bari mu je Maiduguri wane ne a Maiduguri wake Maiduguri mm -mm. to da alamar muna samun tangarɗa game da layuka mu amma a ci gaba da gwadawa insha Allah za a same mu a bayyana ra'ayi akan menene darasi da wato za a iya ɗauka musamman shugabannin afirka za su iya ɗauka game da rayuwar gwarzon nan wato nelson mandela wanda ya fafutukar ganin an kawo karshen wato wariyar launin fata bari mu je wato jihar neja amma a bidda za mu yada zango wane ne a bidda Assalamu alaikum. Suna na Baba Hassan daga Kutawa Robin da Niger State. To muna sarin ka. To eh, magana da muke yayi mu insha Allah a matsayin da Mandela ya kai muna fata insha Allah shugaban mu Muhammadu Buhari shi mai kutanta haka shi ma Allah ya mai da shi Allah sa mai fi Mandela. Hmm. Fata mu ce a Najeriya. abin da muke fata kenan. To mun gode kwarai da gaske a ah, malam baba daga ah, jihar Niger. bari mu bari mu har yau dai muna can a jihar Neja din wane ne a jihar Neja kuma to to to to to muna sararin ka injiniya to gaskiya Nelson Mandela ya yi abin aya mai aishi za ya yabon gwani ya zama dole saboda ya taka rawar gani ga Afirka ta Kudu hmm. don haka muna fa yawa to injiniya layinka ya ɗan katse amma bari mu je jihar taraba wani ne a taraba eh, biyasa ne daga karamar hukumar karami da jihar taraba to malam biyasa eh, na wuri na da nake son baya batun magana da nelson mandela nan shine mun muna son jihar eh, muna son jihar buhari ke kada ya ka adalci girin tasa sannan kuma ya mulki irin na mandela shekara hudu kuma ya ta tsawon najeriya ida da iya ba ma ya sauka ta wuce kawai saboda ba tarihi na mandela a ƙasar afirka to mun gode kwarai da gaske ah, bari mu je kuma jihar kebbi wane ne a kebbi eh, baba yakubu makeri a zama mai fata ya wuri ne ya dawo ka dawo kuma na dawo eh, to a gurguje saboda ka ba wasu kuma dama na ce a gurguje saboda ka ba wasu kuma dama gurguje dai ina fata wata rana idan janar muhammadu buhari ya sauka daga mulkinsa majalisar dinkin duniya za ta kara ware rana mace wannan domin kara mata kan mulki da yake gudanarwa a hali yanzu Allah ubangiji ya mutu jagora da fata za ku tashi lafiya to mun gode kwarai da gaske wato ina jin da kiran dan asabe da ya sake dawowa na biyu muka kawo karshe kuma mun gode ma waɗanda suka kira mu duka To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu fara labarin wasannin ne da wasannin cin kofin duniya da ya kawo ƙarshe a makon jiya inda ƙasar Faransa ta lashe kofin na duniya karo na biyu bayan da ta lallasa kuroshiyar ci hudu da biyu a wasan ƙarshe na gasar. kuma wannan gasa na cin kofin duniya ya bai wa 'yan wasa dama su baje kolin su sai dai wasu sun haska amma da dama kuma ba su taɓuka abin kwarai ba a cikin irin waɗannan 'yan wasa da sun ka haskaka shine benjamin pavard wadda a hakika ya taka rawa a wasanni da kasar faransa ta yi abin da ya sa bayan munich ta sake yarjejeniya da shi daga Stuttgart. sai kuma juan fernando quintero wadda rashin james rodriguez ya ba shi dama ya taka rawa wa kasar colombia sai kuma denis sherishev ko da yake bai so mawasa wa rasha ba gasan cin kofin duniya sherishev dai ya zama ɗayan 'yan wasa da suka haska wa rasha bayan ya jefa kwallaye hudu a raga a cikin wasanni biyar sauran 'yan wasa da sun ka haskaka sun haza da alexander golovin Herbin lozano zedan shakiri na trippier ahmed musa johion wu da Niyan. waɗanda kasuwansu ya tashi haikan dangane da irin kokari da suka yi a gasar cin kofin na duniya akwai kuma waɗanda za mu nuna cewar ba su yi tabuka abin kwarai ba kamar mai tsaron gidan manchester united uh, david dj da kansa wadda ya kasa yin wani abin kwarai dudu kwallo ɗaya ya iya ya arewa a cikin wasanni hudu wa kasar spaniya sai kuma thomas muller kasancewar jamus ta ƙasa izawa gaba ba wani abu da ya tabuka domin ƙarfafa wa ƙasar Jamu. gabriel jesus ya isa ƙasar rasha a matsayin wadda ya nasara a premier league amma ya ƙasa jefa koda ƙwallo ɗayan wasannin ƙasar brazil da wannan kuma muka iso ƙarshen labaran wasannin na yau Radwanullah Muktar ba sashen Hausa na muryar Amurka akra Ghana. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa cewa mai da martani da ƙasar Iran ta yi akan zanga-zangar da aka yi a ƙasar na nuna cewa shugabancin Iran na fuskantar fargaba. An kulla dubban mutane a gidan yari ba tare da ƙa'ida ba an kuma kashe mutane fiye da goma kamar yadda aka gani a zanga-zangar dokar hijabi. Kuma a azzaluman mazajen gwamnatin tamkar suna shakkar matan Iran ne da ke neman haƙoƙinsu. Wasu al'amura da suka faru kwana-kwanan nan sun tabbatar da hakan. Wani gidan talabijin na gwamnati ya nuna bidiyon wata matashiya da ake yi wa bincike. Matashiyar tana kuka ta faɗa cewa ta saba wa al'adun ƙasarta ta sanya wasu hotunan bidiyonta a kan shafin Instagram. An nuna yarinyar ne tana kuka yayin take ansa laifin bayan ta saka bidiyonta tana rawa a shafin sada zumunta. An kama mata da yawa a cikin 'yan watannin nan da suka gabata akan zanga-zangar lamana ta kin amincewa da dokar hijabi. Inda aka yanke wa ɗaya daga cikinsu mai suna shafara hukuncin kaso na shekaru ishirin. Wanda aka nuna ta a wani bidiyo inda take cewa ta gudu ne daga ƙasar Iran domin ta guje wa irin wannan rashin adalcin. Lauyan Shafrak Nasruddin saudad wanda yake kare ta da dukkan masu zanga-zangar ƙin amincewa da dokar hijabi sun kira wannan kuntatawar da cin zarafin mata a watan yuni ita kanta lauyan saudat an kama ta aka kai ta gidan yari akan ta yi shekaru biyar bisa laifin da ba a bayyana mata ba wata 'yan rajin kare haƙƙin mata lauya zainab taheri ita ma an kama ta a watan yuni bisa zargin katsalandan akan ra'ayin mutane Matan Iran sun nuna tura ta kai bango saboda sun daɗe suna shan bakar ukubar da gwamnati ke gana masu. Ta inda suka yi Allah wadai da wata yarinya da hukuma suka kama tare da gana mata azaba sakamakon wani faifan bidiyo da ta bayyana tana rawa. Wannan ce ta sa sauran matan ƙasar suka dinga watsa bidiyoyinsu a yanar gizo suna rawa. Don nuna baure ga wannan matakin da gwamnatin Iran ta ɗauka tare da amfani da alamar kakkausan lafazi da ake cewa hashtag rawa ba laifi ba ne sakataren pompeo ya ce amurka za ta ci gaba da yekuwar ganin gwamnatin iran ta mutunta 'yancin dan adam da kuma ganin tana mutunta 'yan kasarta. wannan shine sharhin muryan amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka To shi um, yanzu kuma ga wato labarai a takaici shugaban amurka donald trump ya sake fitowa yana kare kansa da kuma ganawarsa da shugaban rasha vladimir putin to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na wannan daren sai kuma gobe da safe za a ji wasu abokan aikinmu dauke da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin hafsat maina muhammad da kuma sa'ida hamdu da ta taimaka ko kuma ta shirya ta bada umarni da injiniyan mr shidrak sai dai kafin mu yi sallama da ku muna taya iyalan gidan diko daga birnin kumasi na rasuwan wato ibrahim umar diko da aka fi sani da ibrahim miliga da allah ya masa cikawa da yammacin yau za a yi jana'izar sa gobe karfe goma da safe idan allah ya kai mu baba ya koma kiri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a kwana lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin sama amin